This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Laraba 27 ga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sama da mako guda bayan da hukumomin jamhuriyar Nijar suka ba da sanarwar yanke hulɗar ayyukan soja da Amurka. Gwamnatin Amurka ta ce ta yi na'am da wannan mataki. Bayan haka za ku ji cewa mutane shida da suka ɓace bayan da wata babbar gada ta rubta a birnin Baltimore na jihar Maryland. Ana kyautata zaton sun mutu kuma gwamnan jihar na ƙoƙarin neman tallafi daga gwamnatin tarayya. sannan za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba wanda ya tattauna a kan yadda matasa masu bukata ta musamman suka fahimci mahimmancin ilimin zamani yayin da wasunsu suka dage da koyon sana'o'in hannu sannan za mu kawo muku karatun alkur'ani mai girma daga yara albarkacin azumin watan ramadana amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya ga labaran duniya. Masu bincike na Amurka sun ce sun gano na'urar naɗar bayanai ta jirgin tahon kaya da ya afka wa gadar Baltimore yayin da gunayen nan kaya suka ci gaba da neman gawarwakin ma'aikata shida da suka nutse a kogin Patasco lokacin da gadar ta ruguje. Masu binciken daga hukumar kula da sufuri ta Amurka suna fatan na'urar za ta taimaka wajen amsa tambayoyi kan dalilan da ya sa wutar jirgin ruwan ta ɗauke jim kaɗan bayan da ya tashi zuwa sri lanka da sanyin safiyar talata sannan mintuna kaɗan ya afka wa kafar gadar shugabar ntsb jennifer homedy ta ce masu binciken suna kuma shirin yin hira da ma'aikatan jirgin waɗanda suka ankarar da jami'ai jim kaɗan kafin haɗarin ya faru gargaɗin da ya bai wa 'yan sanda da jami'an sufuri lokaci don hana masu ababen hawa hawa gadar. mayakan kungiyar hezbollah na kasar Labanan sun harba rokoki yau laraba zuwa arewacin isra'ila a matsayin ramuwar gayya kan har-haren da isra'ila ta kai da ya kashe mutane bakwai a kudancin kasar Labanan. jami'an agajin gaggawa na isra'ila sun ce mutum guda ya mutu sakamakon harin roka da aka kai a garin kiyat shinoma da ke kan iyaka rundunar sojin isra'ila ta ce har-haren da ta kai a kasar Labanan ya faɗa kan wani ginin soji ne inda ta kashe wani ɗan ƙungiyar 'yan ta'addan nan ta aljama al-islamiyya da ke goyon bayan hare-haren da ake kai wa isra'ila kamfanin dillancin labaran faransa ya ambato wani jami'in aljama al-islamiyya yana cewa an kashe mutane bakwai a ƙawan hebriya majiyoyin tsaron labanan sun ba wa kamfanin dillancin labaran reuters irin waɗannan adadin hukumomin ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa rikicin gaza ya kai wani mataki na yanke ƙauna da ba a taɓa ganin irinsa ba a daidai lokacin da hare-haren isra'ila ke ci gaba da addabar al'ummar ƙasar bayan watanni da dama babu damar shigar da agajin jin ƙai bari mu fayyace ana hana agajin ceton rai ana asarar rayuka ana hana 'yancin kai in james elder mai magana da yawon ƙungiyar unicef rashin samar da agaji na haddasa matsananciyar bukata yana nufin yanke ƙauna ta mai jama'a kuma mutane sun shiga wani hali sakamakon har-haren da ba su da tushe in ji shi da yake magana a rafa elda ya shaida manema labarai a geneva jiya talata cewa ba za a iya gane birnin ba kamar lokacin da yake watanni uku da suka gabata saboda cunkoso wato tantuna da ke kan tituna. labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kotun ɗaukar ƙara ta gwamnatin tarayyar amurka ta ƙi rage wani umarni da ya hana jihar texas kamawa da kuma korar bakin haure da ake zargi da tsalla kan iyaka ba bisa ƙa'ida ba hukuncin na ranar talata ya samu amincewa da cikin uku wanda hakan ci gaba ne a yakin da ake yi na shari'a kan sabuwar dokar shige da fice ta gwamnatin jihar Craig Abbott na jam'iyyar Republican. Dokar ta yi aiki na tsawon sa'o'i ranar 19 ga watan Maris saboda umarni daga kotun kolin Amurka, amma tuni ta mayar da ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara domin ci gaba da nazarin batun. Alƙalan ɗaukaka ƙara sun sake hana dokar tare da share fagen ci gaba da shari'ar. Masu magana da yawon Abbott da babban lauyan jihar Ken ba su amsa kiran waya nan da nan ba don yin tsokaci. daga ƙarshe yau laraba ma'aikatar harkokin wajen faransa ta sanar da cewa ta kwashe 'yan ƙasar sama da 170 da kuma wasu mutane 70 daga ƙasar haiti da ke fama da tashin hankula fiye da faransawa 170 da kuma mutane kusan 70 na turai da sauran ƙasashe na cikin wani yanayi mai rauni inda a kwashe jirgin sama in ji sanarwar ta kara da cewa an kai su duka zuwa wani jirgin ruwan soji da zai yi su a yau zuwa fort de france a yankin Martin da ke ƙarƙashin faransa kimanin 'yan ƙasar faransa 1,100 ne ke zaune a haiti yawancinsu suna da kira fasfo na ƙasashe biyu a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar faransa ta fara sanar da zirga-zirgar jirage ne a ranar lahadi tana mai cewa mutanen da ke son tashi su tuntuɓi ofishin ta da ke birnin port of prince Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da mako guda bayan da hukumomin jamhuriyar Nijar suka ba da sanarwar yanke hulɗa ayyukan soja da Amurka. Amurkar ta ce ta yi na'am da wannan mataki. Asabar da haka nan gaba kaɗan ƙasashen biyu za su tattauna a kan jaddawalin da za a yi amfani da shi wajen kwashe sojojin Amurkar daga Nijar. Wannan dai na zuwa ne a washegarin wata hira da shugaban majalisar CNSP janar Abdulrahman Chani ya ce ya yi ta waya da shugaban Rasha Vladimir Putin game da hulɗar Rasha da Nijar. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Sulaiman Mani Barma daga birnin Yamai. a yayin ganawar da aka yi a tsakanin ministan cikin gida janar tumba muhammad da jakadiyar amurka a Nijar kathleen fitzgibbon a wannan laraba 27 ga watan maris ne jami'an kasashen biyu suka tantauna kan sanarwar da hukumomin mulkin sojan nijar suka bayar a ranar 16 ga wata wacce a ciki suka bayyana yanke shawarar tsinke hulɗar ayyukan soja da ƙasar amurka saboda abin da suka kira rashin gamsuwa da halaccin yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka cimma a shekarar 2012 a wani bangare na ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci a bayyana take sanarwar gwamnatin rikon kwaryar ta nijar tamkar umarni ne akan buƙatar amurka ta kwashe dakaru 1,100 ɗin da ta girke a arewacin ƙasar abin da ya sa jakadiya kathleen Fisgubon. a ganawarta da ministan cikin gidan nijar janar tumba ta sanar da shi cewa amurka ta yi na'am da matakin da nijar ta ɗauka saboda haka ƙasar za ta gabatar da wani daftarin da bangarorin biyu za su tantauna kansa domin tsara jadawalin kwashe sojojin amurka daga wannan ƙasa kamar yadda aka wallafa a shafin yanar gizo na ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar nijar jakadiyar amurka ta jaddada cewa kasarta za ta ci gaba da tallafawa al'ummar wannan kasa kamar yadda aka saba ta hanyar ayyukan raya karkara a karkashin inuwar hukumar usaid kafafen gwamnatin nijar a ranar talata 26 ga watan maris sun sanar cewa bayan yi wa juna jaje da barka ta wayar telefon janar abdurrahman chani da vladimir putin na rasha sun tantauna kan hanyoyin karfafa hulɗar kasashen biyu abin da ke kara fayyace kusancin da aka fara samu a tsakaninsu. su tallafin amurka ga jamhuriyar nijar a fannin tsaro wani abu ne da za a kesta a kan miliyoyin daloli a kowace shekara magana ce ta gudunmuwar makamai da na'urori da motocin soja bayanan sirri da horo har ma da manyan jiragen dakon sojoji samfarin sai santran ko kuma c1 sati da yanzu haka ke taimakawa sha'anin tsaro a Nijar har ma da wasu kasashe makwabta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Sulaiman mana barma, yanzu kuma za mu dawo nan Amurka. To kamar yadda kuka ji a labaran duniya ɗazu da rana, jami'ai sun ce mutane shidan da suka ɓace bayan raftawar wata babbar gada a birnin Baltimore na jihar Maryland ana kyautata zaton sun mutu. Gwamnan jihar Maryland West Moore ya ce jihar na aiki da hukumomi daban-daban domin samo tallafi daga gwamnatin tarayya. Ga Hawa Sharif da fassarar rahoton Michael Brown. Wani jami'in tsaron gabar ruwan Amurka ya faɗa a yammacin talata cewa za su dakatar da aikin nema da ceto da suke kokarin yi bisa shakku kan da wuya a ce har yanzu ma'aikatan shida da suka hada da 'yan ƙasar Guatemala biyu na raye ganin tsawon lokacin da aka ɗauka da afkuwar lamarin da tsananin sanyi da ke tattare da ruwan. a um, I can't imagine how painful today has been for these families, how painful these hours Um, Gwamna Mo ya ce zukatanmu na tare da iyalansu. Ya ce wannan wani abu ne da ba zan iya kwatanta yadda ɗaci shi ya kasance a yau ba ga iyalansu um, da zafin waɗannan awanni ga iyalan. mun yi musu alkawari kuma mun gana da su kan cewa um, muna yin dukkan mai yiwuwa tare da yin amfani da duk wani kayan aiki da ke hannunmu domin taimakawa ga gano musu iyalansu don haka ne ma a yammacin nan muke sansanar sanar da su cewa duk da dai mun tashi daga batun nemowa da ceto su da rai zuwa wani aiki na samun sauki za mu yi amfani da duk wani abin da ke hannunmu wajen tabbatar da ganin sun samu natsuwa a ƙarshe kuma wannan wani abu ne da muka ƙudiri aniyar aiwatarwa an dai to mutum biyu daga cikin ma'aikatan inda aka kai ɗayan su cibiyar kula da waɗanda suka jikata da kuma razana yayin da ɗayan ya tsallake rijiya da baya ba tare da samun wani rauni ba shugaban amurka joe biden ya ce zai nemi majalisar dokokin ƙasar ta samar da kuɗi domin sake gina gadar yana kuma shirin ziyartar wurin da lamarin ya afku nan ba da jimawa ba tun da farko dai matuƙa jirgin ruwan ɗaukar kayan da ya afka kan babbar gadar da ke birnin baltimore a jihar maryland a ranar talata sun tura kira cikin hanzari jin kaɗan da afkuwar arangamar abin da ya ba mahukunta damar ceto rayuka cewar gwamnan jihar westmore Moore ya ce jirgin na Dali mai dauke da tutar kasar Singapore ba shi da iko kafin ma ya rubuta kan ɗaya daga manyan ginshikan da ke tallafa babbar gadar ta Francis Scott da ya haddasa rugujewar gadar. Ya ce ma'aikatan jirgin sun fitar da waigin jirgin a kokarin da suka rika yi na kauce ma afkuwar bala'in. This is a place that is a normal commute route for over 30,000 Marylanders every single day. gwamna more ce wannan wata hanya ce da mutanen maryland sama da dubu talatin ke bi a duk rana ta allah saboda haka jin cewa wannan gada ta afka ba karamin tashin hankali ba ne da kare zuciya kuma tunani na farko da zai zo shine me ya faru ga mutanen da lamarin ya ritsa da su yadda lamarin ya kasance garan dan adam gwamna more sanya dokar ta ɓaci ya kuma ce jihar na aiki tare da rukuni daga hukumomi daban-daban domin samo tallafi cikin sauri daga gwamnatin Biden. Tun da farko dai shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a fadar White House cewa zai nemi majalisar dokokin ƙasar ta samar da kuɗi domin sake gina gadar yana kuma shirin ziyartar wurin da lamarin ya afku. Madalla a gaida Hauwa Sharif da ta fassara wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da biyar zangon FM. To kafin mu je ga mu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. shirin bin sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka ɗauki alƙalami zana in zaka iya faɗo masu kofin ba za na kosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ayi haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sani gwani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni ko na ce ban gaji ba. haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eh, ke kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar yau ba To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule muni Barma. A yau shirin ya sauka jamhuriyar Nijar inda bayanai ke fayyace yadda matasa masu bukata ta musamman suka fahimci mahimmancin ilimin zamani yayin da wasu daga cikinsu suka dage da koyon sana'o'in hannu da nufin kasancewa wani abin misali a wajen takwarorinsu ta hanyar bayar da gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma. bakin shirin a wannan mako sun hada da sa'idu na mata umaru ɗalibi mai karantar fannin noma da kiwo a jami'ar abdulmuni ta mai da mutari inusa wanda ya karanci aikin malinta a zandar jamhuriyar niger na daga cikin kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyoyin kare hakkin masu bukata ta musamman a matsayinsu na 'yan adam daidai da sauran rukunonin al'umma yancin samun ilimi da kula da kiwon lafiya samun aikin gwamnati da dai dukkan abubuwan da suka rataya a wuyan ƙasa ta samar da su wa jama'ar da haƙoƙi ne da doka ta wajabta a baiwa na ƙasassu damar su mora to sai dai kamar yadda za a ji a hirar wakiliyar muryar amurka a garam tamar abari da mutari inusa makaho mai diflomar aikin malinta matashin ya koka game da yadda rashin samun madogara ke barazanar mayar da su ruwa Mutane dai na zaune ne a nan jihar da magaran matashi dan shekara 34 an haife shi da makanta ya yi makarantar boko tun daga firamare har zuwa makarantar horar da malaman makaranta da sakamako mai kyau ga dai irin bayanin da mutari inusa ya yi na irin kalubale da ya fuskanta suna mutari inusa wasu tana da ustaz dalli kuma a wani gari ake cewa kula la nan ba dusi cin kwamnin gafat allah kadara mu daman wani mu ta mu da dan uwana kurin haka allah kadara aka aihe kuma magan eh kuma dama ita Allah ya mata biyo nan jaraba din kan cewa in ta haida na mishi hakan kuma Allah ma ya ta mata mubi. duka ɗiyan da ta haifa makahi ne eh tana gani ita tana gani eh mm. amma duka duka diya mata tana gani mun kurun maza ne Allah mata ya jarrata da abu. da aka ahe ka ba a maka wani magani ba wani wane ne haka nan ne kawai kuka miki wallahi magani da abin da ta ce gaya wani da kinda mun sani ba tana ce ta kusa kashe kusan shi kadari uku da wani abu ai ta karan kanta neman magani yi eh. mm. tunda har likita ta zo ta didda ba wani a lokacin ba wani ilimin boko a gare shi ga isheshe mm. amma an bata shara ta zo har likita ma to dan ba mu labarin uh, shigar ka makarantar boko ai garin zawwa na yi nan an kawo makaranta almajirci to kuma mun zo makaranta aka ce ah, akwai ana son a sa kara kankana maka hilakwal kuma sallar gani ita lakwal kan da a landi aka buɗe lakwal shekara dubu biyu eh dubu da biyu ta mm. dubu biyu namu to a lokacin kuma eh, da aka yi wa mu shawara akan ya za a suka sha ya za a yi maka hoila lakwal masu ido an sai ba a ba shi ne wa zan a nan da hira ta wannan da mun za fara creation ta da mu za fara hudu da mai kwal to Allah kadara sai aka bar na idan wannan ah, sarkin mu yi musu Allah shi kan daga fara zamanin sai aka bar na hannun shi to akwai sarki na yanzu sai yake cewa shi wannan abun kunya ba ya iba ganin shi babu yadda za a ce ni a unguwar makashi a rika kawo wasu yan wata unguwa suna karata shi gaskiya na abun ya kwanta ba ta mashi saboda ka dan Allah a yadda za a yi in koma da kwanci a cikin lokal to ni gidan mun ma ka tanwa na shahara ko kina eh da zo kara ta da shi sarki na da sarki maka yin musa Allah gafarta mashi eh ce kai ya kai kai da kaje ga min na ce irin na san kaman an gwada ba ta yi wani cewa kana su sanayi na su na sanya lokal saboda ma ni ma in san ya ki baran da kaina saboda akwai saboda an samu gore gore da dama gudun da in ne lakwalin Allah ka tara mun shaya uwayen uwa ta hawaye na kan cha ta a yi makaho da sauran sa gari makahon ba ho ban zaman da aiwa tunda dai dole da bata hana mutum yayi karatu bata hana shi na tukun na yarda kos da muka so sai baban na sarki muka hi letter sai na kama baban ni da kai na kai mushi da karanta irin sai ba mu ce a yanzu ni dan sarkin makashi ne shi bashi da hannu a tun da an ba da amana kuma shi ya ga ta gyara ni a shi ma haka kin da ni ne kawai na samu larura a cikin gidan shi kamar za kowa aiki yana samun kuɗi in ya ce bana yi balak ya ci amana ta in hal'a a samu shi na kamar shi ga zo a sai karanta a cikin letter an yi ma alƙawarin in kai karatu wasu kilan kai ma karatu in ma baka yi ta ba ta faɗa ba karatun za a baka shari dan karɓar shugaba ko kuma a koya ma sana'a wanda za ka kama kanka to mu yi Allah kadara a lokacin muka zo muka fara karatu dan da sauran abakai mun kusa mu 20 da wani abu a koyan kan kala kala sauran su to su a lokacin tsakanin Allah nisa ya hana su karatu tun da mutum ya tashi daga kala kala zuwa birni garson ba karamin kon ba bace ba karamin wahala ake sha ba sun so suka fara karatun gaba daya to mu da ke muna kusa mu je bara mu karatun haka muka karatu wallahi a lokacin nan zo nan kohon radio amfani mun game da da wanda ya gama da ke na wani lokaci ke mai da nagina ce cirga arba'in je ka ce abinci ka samu wani ma Allah tun ina karimi a akwai hannun jarin shi a ciki na ilimi na tun gaba na manta ba da shi Ibrahim Malam Cillo mm. wallahi wani mutum a cikin akwai hannun jarin shi a ilimi na sosai sun da dan Allah ya baya san hodi a radio a wannan mu je wani mu zo haka muke ta hama har Allah ka dara muka yi kwalifin muka yi kwalifin karamar lakwal muka zo shi mu dai ta shidda. Mm. alhamdulillah a lokacin ma Allah ya samu kwazo da hikima wallahi ni ne ma ni ma na zo primary center a cikin masu ganin ma gaba da kai ne na farko yi a primary center ni ne primary center ma nan ni ne farko ma wallahi dukkan makarantun gaba kai ne na farko yi nan makarantun a lokacin ma na yi jaraba na wata ta mutu ma gaba da dan babana. ina ta mutu ka ake nan dole in karatu ya mm. muka zo muka yi shijiyan muka je sakandare ne muka shidda muka sakandare na muka zo nan muka yi sakandare alhamdulillah a nan cikin gidan mu akwai mu shi na da kwamin english dan bandi kullum mun haɗu kullum yana encourage na ah. na ce a kama shi kala yi wasa yana karfafa ba mm. yana kuma wani lokaci inda ban gane wanda ke da akwai shi ma wanda ke tana mashi wasu abubuwan sun gamu mm. suna dan gane ana dan zuga mu sosai muna karatu sai zai mu ta yi kyau duk da lokacin ma an samu kalubale na wani mushe da ya suka korantun alsijin nan. har ila yau a jamhuriyar ta Nijar a wannan karan a jami'ar Abdulmumuni ta birnin Yamai wani matashi da ya tsinci kansa cikin halin na ƙasa sanadiyar karaya a hannu ya dukufa da neman ilimi a fannin noma da kiwo domin taka rawa a yunkurin da al'umma da hukumomin kasar suka sa gaba don samar da wadatar abinci. Sa'idu Umaru na mata fitacce ne a sha'anin wasannin motsa jikin na kasassu da ya sha wakiltar Nijar a harkar taekwondo a gasar ƙasa da ƙasa. Ya ɗan fara da yi wa wannan shiri takaitaccen tarihin rayuwarsa. na kasa na same ta ne ina cen adadin abin ga aji na hudu to kamar muna wasa ne da abokai na na faɗi na kari to da an ya sai an kai ɗorin gargajiya da yake abin da ɗorin gargajiya shi kuma sai hannun ya lalace da lalace aka cire to bayan an cire shi lokacin da ina lakwal ina karatu ne eh, ina sai yan yan da ko da lakwal lokacin nan bayan cire hannu sai ni gamar wata mace cikin unguwa tana jin take da suke ce mini umaru yanzu tunda an cire hannu sai bara kenan tun da mutane suna da mutum ya samu na kasa ba wani zai barta ka duniya ba wani zai iya yi shikenan aikin shi bara ɗaya ne to lokacin kuma da ina call sai yan ina wurin na hana ashirin da wani abu to yanayin magana da mace ta mini magana ta mini zai shi yanzu da ni zuwa wurin ashirin da wani abu yanzu na shekara mai kama call da muka dawo ina nan kamar karatu na ban dai kama shi da nanci ba tare ina nan sai abin ya zo min a hankali ni ce to ni da adda hannu guda yanzu in ban tsaya ni karatun nan ba maganar da macin nan take nan gai shi na iya zama gaskiya sai ni ce to kenan abin da zan yi tun daga shekaru na ban wani aiki zan yi ban iya wani aiki ban iya wata sana'a kenan karatun da zan kama daga wannan shekara na wara ina zuwa na uku na hudu ban taba tare da cikin na biyar ba har na samu birebe ni na ikwal kwado na zo college mariama na ni samu baki yanzu ni zo jami'a na samu lisans ina nan ga master cikin wannan dukkan ne zo wani shiga cikin sport na taekwondo nan na kasassu to cikin shi kuma mun yi tahiye-tahiye da dama mun yi buga a ta abin ga afirka mun yi je ta duniya na karshe dai da ni samu na samu medali ta championnat d'afrique guri na in zan wani abu na in kwatanta mu ma su masu na kasa kamar na kasa ba ta iya hana kazan wani abu tunda an ɗauka cikin al'adar mu da an ga mutum da na kasa in ta hannu in ta ido in ta menene bayi da wani abu bayan bara mm. To da waɗannan bayanai na Sa'idu Umaru na mata ɗan wasan taekwondo kuma ɗalibi a tsangayar kimiyyar noma da kiwo a jami'ar Yamai shirin ke kammala a yau. A madadinsa da mutari Inusa malamin makaranta makaho a Zandar sai wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ni Sule Mummuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima. Madalla a gaida sulamin mana Barma. To yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai girma albarkacin azumin watan Ramadana. Sunana Rahutu Muhammad daga kuma shekara na 14 years zan karanta muku sutul mutadila. billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ورسوله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم To madalla yanzu kuma mun zo ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaice Maryam masu bincike na Amurka sun ce sun gano na'urar naɗar bayanai ta jirgin takon kaya da ya afkawa gadar Baltimore yayin da gwanayen nan kaya suka ci gaba da neman gawawwakin ma'aikata shida da suka nutse a kogin Patasco lokacin da gadar ta ruguje. Masu binciken daga hukumar kula da sufuri ta Amurka suna fatan na'urar za ta taimaka wajen amsa tambayoyi kan dalilan da ya sa wutar jirgin ruwan ta ɗauke jim kaɗan bayan da ya tashi zuwa ƙasar Sri Lanka. mayakan kungiyar hezbollah a kasar lebanon sun harba rokoki yau laraba zuwa arewacin isra'ila a matsayin ramuwar gayya kan hare-haren da isra'ila ta kai da ya kashe mutane bakwai a kudancin lebanon jami'an agajin gaggawa na isra'ila sun ce mutum guda ya mutu sakamakon harin doka da aka kai akan garin kiryat shamona da ke kan iyaka Hukumomin ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi rigaɗin cewa rikicin Gaza ya kai wani mataki na yanke ƙauna da ba a taɓa ganin irinsa ba. A daidai lokacin da hare-haren Isra'ila ke ci gaba da addabar al'ummar ƙasar bayan watanni da dama babu damar shigar da kayan jin ƙai. Wata kotun ɗaukar ƙara ta gwamnatin tarayyar Amurka ta ki rage wani umarni da ya hana jihar Texas kamawa da kuma korar bakin haure da ake zargi da tsallaka kan iyaka ba bisa ƙa'ida ba. Hukuncin na ranar Talata ya samu amincewa alƙalai biyu cikin uku wanda hakan wato ci gaba ne a yakin da ake na shari'a kan sabuwar dokar shige da fice ta gwamnatin jihar wato gwamnan jihar craig abbott na jam'iyyar republican Yau Laraba ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta sanar da cewa ta kwashe 'yan kasar ta sama da 170 da kuma wasu mutane 70 daga kasar Haiti da ke fama da tashashen hankula. Fiye da Faransa 170 ko mutane 70 na turai da kasashe na cikin yanayi mai rauni inda a kwashe su, in ji sanarwar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyar makila. Ni Maryam Dauda ke cewa mu kwana lafiya.